أعوذ بالله بسم الله الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بلائن الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء مع من أحب وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد يوم السبت بيد صفر هجرانا دبو دا دريو سلاتين دا بيد daidai da bakwai ga watan sha biyu 2013 za mu yi karatu na arba'in da biyu a cikin ishiriniya kan yabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama har yau muna cikin harful gaini a karatun da ya gabata an yi bayani akan cewa an halatta muna ganimomi amma wasu ba a halatta musu ba kuma kowace irin ni'ima an sauƙaƙa mana ita sanadiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine yake cewa bi hubtiliyat nal uqul wa tubtala فمن مؤمن من حبه قد ما خلا ومن كافر لم يستنر بالذي تلا غواربهم بالمشرفية تختلى وهامهم بالسمهرية تفلق ومن بعد هذا موئد أي موئد لأحمد فيه منتهى كل سودد ومن لم يطئه اليوم لم ينج في قدي غدا تجتلى أنوار جاه محمد صلى الله عليه وسلم فأفياؤه في الحشر أبفى وأسبق إلخ تشينة shine ce الأقول an كل منا نامو wa tubtala an daɗa jarabarsu bihi da bi na annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. A nan duniya an jarabci hankulanmu da binsa, ma'ana babu hutu sai binsa. A lahira ma an jarabci hankulanmu da binsa, babu hutawa face sai an laɓe ma'anar sallallahu Alaihi wasallam a kan neman ceto. sai na ce ubtuliyat ya sake cewa tubtala famin mu'minin in dai mumini ne kan mahala hala ba zai wahinta ba ya hita hitabatu an hubbihi ga son annabi sallallahu sallama kaɗu da ɗai wamin kafirin shi ko kafiri lam yastanir ba zai samu haske ba billazi tala ga dukkan abin da ya karanta to ba zai samu haske ba ga abin da duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta in dai kafiri ne ba zai samu haske gare shi ba don shi ɗaya ne ake ganin haɗarin wanda ke ganin cewa duk wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na ƙur'ani da hadisi malamai magabata suka yi magana tun daga sahaba tabi'i tabi'u tabi'ina ya zan ya kawo wani abu sabo wanda ya ta fahimtar su wannan akwai haɗari gare shi gaskiya zai sa bai gano ƙur'ani da hadisi ba saboda kauce ma magabata kamar da dai shehu na usman ya faɗa a cikin iya sunna mujaddidin dini ta gama da hullahu bi rahmatur ruwan sai zan ga fahimtar ga kai ka gano inda an ka san ma wanda wai magabatan duk ba su gano ba alhali ba haka ba baiwa ka to da wata fahimta da ta sa magabata a yadda da ita buhun gaba ɗaya wuyoyinsu tuhutala an kakkace su bil yadda da takobi ba masharafi wa hamuhumu tukullumayyan kansu tuflagu gaba ɗaya an roroce su a wata nusa tudumagu gaba ɗaya an bugi kwanyarsu da samhariyati da mashi ba samharin mashi dama akwai samhari akwai rudaini shi samhari miji ne rudainiya mace ce sun iya masu kwarai to shi duk mashin da ya sai a ce samhari duk mashin da ta yi sai a ce mashi rudaini wamin ba'adi haza bayan wannan abin da ya shahi a nan duniya abubuwan da ya faru ga annabi sallallahu sallama to akwai mau'idun alkawali ayyu mau'idin kowane irin kammalallen alkawali li ahmada ga annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda muntaha ƙolin kulli su'uda da duk wani shugabanci fihi yana nan ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to akwai alƙawalin da aka yi mai na bashi makamin mahmudun a lahira asa an yab'asaka rabbuka makamin mahmuda kamar yadda ya cikin suratul isra'i wa man lam yud'ihi al-yawma yawma duk wanda bai masa biyayya ba a yau bai bi sunna ta ba a yau lam yanju fi gadi gobe lahira ba zai tsira ba Allah ka tsare mu gadan gobe tushtala anwaru jahi muhammadi sallallahu za a bayyanar da haskai kan daraja da matsayi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa afya'uhu innoyi na annabi sallallahu alaihi wasallama adfa su an mahi yalwa mahi hwadada wa asbagu su an mahi cika fil hashri idan aka zo taron alkiyama. Umru'un duk mutumin da lam ya'si rabbahu bai saba ma matalicinsa ba, duk mutumin da bai saba matalicinsa bai bai bi hanyar sabo ba, a ɗa'a shi ke biyayya ga Ahmada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nun yana nuni ne ga zancen Allah man yu'i'ir rasula faqad a Allah da kuma wa Allah wa adi'ur rasul. da in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ma'ana duk wanda kaga bai saba ma Allah ba to wannan da ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan duk baka bi annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka saba ma Allah shi amma ho kawai wannan baiti rabbul arshi matalicin al'arshi wa abgada bai son mallame hibbuhu duk wanda bai son annabi sallallahu alaihi wasallam kul in kuntum tuhibbuna la fattabi'uni yuhibbukum Allah mutum ya ce yana son Allah ko bai son ma'aiki Allah ya so shi kamar mutum ya ce bai son sahabbai annabi ya so shi baiwa mutum ya ce bai son sahabbai annabi ya so shi kamar yadda baiwa ka ce baka son annabi Allah ya so ka so Allah ka so annabi ka so sahabban annabi ka so waliyan Allah magana ta ƙare Ka ware ko guda daga cikinsu ba wanda abbare gaba ɗaya za ka so su gaba ɗaya ko ka ƙi su gaba ɗaya walaula hawan fihi ba don so na annai Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba fihi na annabi sallallahu alaihi wasallama ta harraitu wanda ni yi ƙoƙarin kasbahu tarash shi sun annai Muhammad sallallahu alaihi wasallama to ba don son ba wanda ne ta ƙoƙarin in yi ta tara son in yi ta yabo ne in zahahar da su ga mutane kuma cikin zuciyata in ƙara caza son annabi sallallahu alaihi ba don son ba to ga jawabu laulanan gariktu da na nuce na yi nuta bi baharin dambe cikin gulbin zunubi lakin na hubbahu sai dai son annabi sallallahu alaihi da ni kai tadaraka ni shi ya riske ni ya cimmin minhu daga gulbin wa kad kere kaɗan an shagu in nuce a cikin gulbi na zunubi amma albarkacin sun da nika yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ya zan na tsamu daga cikin wannan gulbi ɗin ban wahala ba ban samu matsala ba shi gulbi na zunubi hubbuhu soyayya ta annabi sallallahu alaihi wasallama bara ya heƙe kalbi zuciyata fa ahkama ya kyautatar da na hatahu sassaka da heƙewa ta zuciyata wa kanu minal min aljibali buyuta walimla me zai sa al'amari ba zai zan haka ba na so ya heƙe min zuciya wa kullul khalqi alhali duk wasu talikai ta hatahu ni na san suna ƙarƙashi na filfal da ja. haka dole in hiso ne bisa ga kowa walasta tuwaffa madhahu ma sharahatahu walasta tuwaffi ba za ka iya cika madahu yabo ne ma sharahatahu duk sa'ad da ka bayyana shi ka yi sharhi ga yabon ka hwaɗaɗa shi to ba za ka iya cika yabon ba guluka zurfafawarka ka, ga yabo ta kasirun gaje ne Taƙaitawa ne idza ma madata in kayyabe shi taƙaitacce ne don dibin girman daraja fakun muflikan kasance mai balaga kwarai failak kamar a cikin diwani da Sheikh Ibrahim Yasir rahmatullahi alaihi daga ciki akwai wannan kalima cewa fakun ka kasance muflikan mai balaga kwarai wanda idan ya faɗi magana za ka ji ta kama ka ga zuciya akwai wanda minti goma ya yi magana ta isa to ka kasance mai balaga kwarai akan yabon annabi sallallahu alaihi wasallama ko ka kasance haka fal al'amari na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a ala ya wuce balaganka wa ablagu ya kai kul bisa ga yabon da ka kai masa mana al'amarinsa ya wuce wani mai balaga ya tare bin annabi sallallahu alaihi wasallam a wuri guda sai kowa dai ya yi wayinsa munaya abinda a guri na minar dare na duniya da lahira muhammadu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ne ka guri shi ne ka target shi ne ka mai haƙan kuma da gaske ne ka faɗin wannan magana huwal abdu shi ne bawan Allah تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده سبحان الذي أسرى بعبده إنه لما قام عبد الله هو العبد شيني ديبا ونن الله ما لم يرد مد بيغم سود أبو با لم يرد سيد الله بزي يدد شيبا والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين يد الله رتا النبي ليش فؤادي zuciyata ma ishtu muddin na muku madu tana nan ruhe da baƙin ciki bi bu'udi saboda nisanta ta anhu daga rashin ziyartarsa galili tsananin kishirwa ta walam abluk ilaihi kuma ban samu kaiwa gare shi ba to mujaddadu kullum an sabanta ta ko kuma mujaddidu ya sabanta kamar wanda an mujaddidi sai a ce mai mujaddidu mujaddidun mujaddidun shi ko abin aka jaddada sai a ce mujaddadun kaga mujaddadun mujaddidun wanga ismul fa'il shi wanda ya sabanta addini mujaddidun shi ko ismul maf'uli mujaddadun addinin kenan da aka sabanta ala anna kalbi cewa zuciyata ya taballago yana isuwa bilmuna da gorace-gorace na son da nake in kai ga annabi Muhammad sallallahu sallama in kai ga yabonsa alaɗin nan ma'anan ma a gare ta kenan ala anna kalbi tare da zuciyata ya taballago yana isuwa bilmuna da gurace gorace cewa tun da dai ina guri to shi kenan ya isa na san bi iznillahi ta'ala akwai radda zan kai wurin wa ma za uraji me nike fata ba da du'afin bayan na yi rauni wa shaibatin kuma ga hurhura ta tartso min ga kai sannan wala kalba minni ban da wata zuciya ma'ana zuciyata bata zan yastaniru na karba haske ba bi taubatin saboda tuba to fa ya waiha nafsi ya kai tun rayuwata min gururin da ruɗe-ruɗen da na shiga ruɗin da na shiga wa haibatin da rubushi ina tausaya ma rayuwata ita ta kai ne ruɗin da na shiga da rubushi shi ya kai na rashin samun ziyarta wurin annabi sallallahu alaihi wasallam dama su bayan Allah idan suka nahi abu same shi ba sai su nuna cewa lehin suna gubintu an ƙware ni ga huzuzi rabbaina min ziyarati da rashin ziyartar madina wa man li wajihin wa kalamun ce min da huskata yoman raguwar da za a turmu zafi fara haga ƙasarta can ƙasa mai damshi ta can madina ba turɗatta ba ma laƙad safihat nafsi hakika wallahi rayuwata ta yi wauta laƙad fala ra'ayuha haƙiƙa hankalin rayuwata ya yi rauni daga cikin abin da ke shaida haka wa masu hali wa ayuha alƙawalin rayuwata bai inganta ba gare ni fi kasdi ba ga nuhin madina ma'ana ban yi aikin da rayuwata hazza ta samun ziyartar madina ba da na yi aikin kwarai to da su hali fi kasu ya siriba wa ayyuha to yanzu wa ma su hali fi kasu ya siriba wa ayyuha don haka faha ana gani la an fakku ba zan gushe ba ma'aƙala ayyuha muddin jinkirinta ya hane ni jinkirin zuwa can to ba zan gushe ba ga rami kan begen sona biha da ita yazdadu yana ƙaruwa maza da na ayuha muddin nisan madina ya ƙara ƙaruwa gwargwadon nisan madina ɗin gwargwadon begen suna fa'aishi ta. biha in nisamu madina a hana ta hi sauƙi wa asna ta hi ɗaukaka wa arfagu ta hi yalwa idan nisamu zuwa madina akan ziyartar annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Garamun tsananin begen son zuwa Madina hasha ya tsatsagi ya cika kalbi zuciyata ya cika ga zuciya falillahi ma hasha Allah ɗaya san abin da ya cika shi wannan tsananin son bege na zuwa Madina. Yahiju yana motsawa Iza ma habban na sha. duk sa'ad da iska mai daɗi ya surumta ya bugo ya taso min ɗaibata daga madina duk sa'ad da niga iska ya taso daga madina sai in ji ina son ziyarta ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yafshu kuma wannan abin da a cikin zuciyata yana watsuwa ya waita iza mashin duk sa'ad da ni samu wani mai tafiya masha ya tafi yu'ammiluha yana nuhin madina duk sa'ad da ni ga wani mashin mashin shine mai tafiya ni ga ya ta ma can madina sai guri na ya watsu ya yawaita na son zuwa madina ne gaba shauƙi ha, iccen ƙirya na begen son madina ba ma icce wanda ba na kira don na kira ya ci da wuta to saboda abin da ke damuwa ta cikin zuciya nufin ziyarta annabi sallallahu alaihi wasallam sai kamanta shi da iccen kirya bainal jawahinihi yana tsakanin haƙarƙari na walhasha da ɗayan ciki na iccen kirya na can cikin rayuwa fayal fahu yana busu zahi a hayanan wasu lokuta ga fu'adi zuciyata wayal dagu kuma yana cizon zuciyata shi wannan iccen ƙirya shi yal yaldagu, ko kuma wata nusa wayan dagu maimakon wayal dagu wayan dagu maimakon yal sai a sa yan a cirin lam wayan dagu yana ƙwanƙonar zuciyata yaldagu yana suka zuciyata na ɗandasarta yandagu yana ƙonƙonarta. duk dai nafsul kusan nafsul kalima ne can fa yalfahu kamar talfahu wujuhahumun nar alahul ka jiya laita shi'iri kai can dan sani na kai can sani na wal khudubu alhali manya manya al'amurra mulin mutum sun safka gare ni wa amri alhali al'amari na ibhamun ruhahhe ne alayya gare ni wa gummatun ruhahhe ne alayya gare ni sun malaya kuna murkum alaikum gumma atan habibi wai ban sai da lamari na zai kama ba atan habibi himmatun yanzu himma ko zan samu himma ta zaburatawa na hawal madinati ta tasan majihan madina gulibtu alaiha an yi ƙarhina da zuwa madina na yi na daddaka abin bai samu ba Washe wagilu abubuwan da ke hanawa shawagilu jammatun sun tattara sun yi yawa matsaloli rubban jamma ɗin laita ne kai tuna a dari da na sani a ce sani ya taho min mata a tafarragu yaushe zan samu gaba ɗaya shawagilu ɗin su jaye mini in samu faraga wacce rashin faragar nan ba don su ba ne shawagilu ne ke hanawa kai cun da na sani wa mata a tafarragu yaushe zan samun kakkaɗe wa'yancan shawagilu gaba ɗaya su jaye min in zirci Muhammadu rasulullah sallallahu sallama ta bukata ta tabiya allah ka samu yawaita ziyarta annabi muhammadu sallallahu sallama anan shine ƙarshen harful gaini wassalamu alaikum